zai iya zama wajibi zai iya zama mustahabi zai iya zama wajibi a inda yake babu kowa daga kai sai shi kuma in baka ba shi abin ba hakan na iya bayuwa zuwa ga salwantar ransa to kaga ce taurari ya zama wajibi dan babu kowa sai kai zai iya zama mustahabbi idan ban da kai akwai wani shi ma yana da rarar rashin kai ma kana da rarar naka wannan ya zama wajibi ku cece shi ku duka ba kai ɗaya tallin tallinka ba ina fata mu fahimta a lokacin kaga bayarwa kana kokarin riga dan uwanka ne wanda shi ma yana da sai kai kokarin ka riga shi abin nan da kai ka ka aikata mustahabbi dan ka gaggawa cikin aikin alkhairi Allah kuma ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ku yi hanzari ku yi gaggawa wajen aikata alkhairi ku nemi gafarar ubangijin ku ku yi kwaɗayin samun shiga aljanna Don haka dai baiwa ɗan uwanka rarar abin da kake da shi yakan zama wajibi sannan yakan zama mustahabi ya danganci yaushe ne kuma a ina ne abin da yake bukata gare shi idan abin ya zama yana ta'alliki da ceton rayuwarsa kuma ya kasance baka bashi ba inda babu kowa sai kai to ka kai sakaci kenan wannan abu wajibi ne rashin bashi zai bayi zuwa ka samu zunubi mai girma idan abin bayar da alaka da cetuwar rayuwarsa amma zai sha wahala wahalar da ba za ta bayi zuwa ga rashin rayuwarsa ba to wannan hana shi din da kai abin da kai ka aikata makaruhi malamai da suna karkasa abin haka haka an gane ku wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi hadisi na gaba shine hadisi na ɗari bakwai da saba'in bakwai wa an jabirin radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare yadda a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu arada an zuwa. manzon Allah yi nufin ya fita wani yaki fa sai ce ya ma'asharal muhajirin wal ansar ya ku taron masu hijira ya ku taron yan Madina inna min ikhwanikum qauman laysa lahum mal a cikin yan uwanku musulmi akwai mutanen da ba su da dukiya wala ashira ko ba su dangi a gari ga shi kuma musulunci ya kawo su nan inda suke zaune falyadumma ahadukum ilayhi ar rajulayn aw ath-thalatha duk wanda yake da halin daukar nauyin mutum biyu ko uku ya dauki nauyin su ya kawo su gidansa ya ajiye a gidansa ko wani ɗaya ya dauki mutum biyu biyu ko kuma uku uku gurgurda yadda za ku iya Jabir ya ce fama li ahadina min zaharin fama li ahadina min zaharin يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم yace fama li ahadina ba ɗaya daga cikin mu da yake da abin hawa da yake hawa shi kadai tallin tal ya hamiluhu da abin hawan zai ɗauke shi shi kadai illa uqubatin ka sai dai ba yayyeniyar hawa tsakanin shi da wanda aka hada shi ya zama dan uwansa kai kana da raƙumin da zaka hau za a yi tafiya shi baya da raƙumin da za a hau kuma ka ɗauko mutum biyu gidanka tunda manzo Allah ce kowa ya ɗauki ko mutum biyu biyu ko kuma uku to lokacin da za a yi tafiya kuma raƙumin ɗaya ne to ba ya ake yi idan aka yi kilomita ɗaya kana kai sai ka sauka sai kuma wani ya hau shi ma ya kilomita ɗaya idan an yi sauka wancan kuma ya sake hawa da haka har a je garin da za a kuma har a je a dawo sai zanto babu ɗaya daga cikin mu da ga yana da dabbar hawan da yake hawa shi kaɗai illa uqubatin ka uquba sai bayayya kamar bayayya ma'ana sai dai ya hau ya sauka kuma wani ma ya hau ya sauka kuma a irin nan kaga kai ne mai raƙumin su waɗannan guda biyun ka kawo su gidanka ne ka wasu masuki baka cewa tun da ni ne mai raƙumin bari yi kilomita biyu ko kuma ku yi daidai a'a uqubatin ka uquba daidai wa daida yace ya'ni ahadihim yana nufin hawan mai raƙumin daidai da hawan kowane ɗaya cikin su qala jabir yace fa damamtu ilayya ithnayn aw thalathan sai na kawo mutum biyu gidana ko uku mai shakkar mai riwaya daga wajen jabir yayi shakka sawa'un mutum biyu jabir yace ya kawo gidansa ko mutum uku mali illa uqbatun ka uqbati ahadihim min jamali ba na da damar hawa dabba sai ta hanyar bayayyeniya kamar yadda kowane ɗaya daga cikin su zai hau bai dan uwansa ni ma haka ba bambanci ba ka iya gane waye mai raƙumin wani ne wanda aka baiwa farma din wannan manzon Allah yayi haka dan ya azhar sashi na yan uwantaka ta juna wanda yake ba ta baki kadai ba ana kokarin dan bukata aikace to kaga mutanen da suka samu kansu a cikin wannan yanayi ya za a yi wani dan adam ya ci nasara a rayuwarsu ya za a yi wata al'umma ta yake ta su ba ta yake ta su ba don tsammanin ka wanda yake da imani irin wannan za a haɗa kai da shi a cuci wannan bakon na gidan shi ko shi zai cuce shi cikin dukiyarsa ma ya ware sun raba daidai wa daida ina ga dukiyar shi bakon karan kansa sannan shi bakon da mai gidan ya yi masa haka ya yi masa irin wannan karamci zai yadda in yana da mutunci a haɗa kai da shi a cuci mai gidan to shi yasa sai suka zanto kamar yadda manzo Allah ce kalbuniyan al-marsus kalbuniyan kamar gini ya suddu shuddu ba'dahu ba, kalmar marsus ba ta cikin hadisi amma albuniyan kamar gini ya suddu shuddu ba'dahu ba, sashin sana karfafa sashi wato dai yi wa juna kyauta yi wa juna taimako na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara yan uwantaka manzo Allah da kansa ya ce ku rika yi wa juna kyauta sai soyayyar ku ta karu in dai akwai kyauta to soyayya ta karu amma in akwai ruwa ku to babu yadda za a so juna za ka ga an samu adawa da juna wa anhu an karbo daga manzon Allah ya ce an karbo daga Jabir kadan Abdullah ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatakhallafu fil masiri wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi jinkiri a cikin halin tafiya an yada lambu a masauki an tashi an ce to a tafi sai ce jama'a duk su sai tsaya baya me hikimar tsayawa daga karshen baya fa yusjid da'if ya zaburar da dabbar wanda yake mai rauni wa yurdifu ya goya wani akan kuturin dabbarsa in ya ga wanda yake tafiya a ƙasa wa ya da'u kuma ya masa addu'a ta gari rawahu abu dawud bi isnadin hasan manzo Allah ya dora ka akan gadan dabbarsa kuma sannan kuma ya maka addu'a ta addu'a ta gari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya jiran wai kai ka fara cewa jazakallahu khairan shi zai fara maka addu'a bai hana kai kai din ba amma yana kokarin ya riga kai dan riga ake wajen neman lada to wannan a cikin halin tafiya haka suke kar ku manta waccan tafiya sun kasance suna yin ta akan dabbobi raƙuma da dawakai da alfadarai ko jakai gashi kuma a cikin sahara galibi ga karancin abinci ga karancin ruwa aka wajabta yin waɗannan taimakekeniya da juna don kowa ya isa gaci lafiya to haka ko da gobe ko da a cikin mota tafiya ta kama haka za a yi ka zo tasha za ka shiga mota ka biya kuɗinka daga nan zuwa abuja daga nan zuwa maiduguri ko sokoto kuma ga wani ya zo shi kuma kuɗi sun kasa masa ana buƙatar cikon ɗari biyu ɗari uku kana da rana sai ka yi sai ka cika mashi sai ka cika masa don za ka ga wani suna ta jayayya da in ka mashi ya ce wallahi shi iyakacin kuɗinsa kenan shi ya yarda ma ya bada agogon shi idan an je garin ya karɓa ko ya bada hularsa ko yi kaza ko yi kaza to irin wannan kai kuma kada rarar wani abu a cikin aljihunka sai ka taimaka dan uwanka za ga wani a nan cikin gari an ɗauke shi daga nan ba ta za a kai shi kore ko za a kai shi kofar nasarawa ko abin nan kuɗi sun kasa masa wani baya da kaza wani baya da kaza saboda baya da kaza kuma halin yau akwai shi dan kowace rayuwa abin da dai ake so duk lokacin da kaga dan uwanka yana yana cikin tsanani to kar ka ƙara jefa shi tsanani yi kokarin ka taimaka masa to su kuma waɗanda ake taimakawa su kuma sai su yi kokari su bayyana gaskiyar su kar su bayyana ƙarya kar mayar da maula ta zanto ita ce sana'a dan yanzu mutane kuma sukan yi wannan sai ga mutum har a bakin ya haka rata da zaka ce wallahi alaji zari zari nan nan ko aka yanke min aljihu ko aka yi kaza idan ka bashi idan an jima za ga ya sake tare wani ya ce ya zashi in an jima ka ga wani to kaga waɗannan ba waɗanda suke yin wannan sai mutanen da ba su san addini ba sai jahilai wanda sun jahilci izza ta musulunci da musulunci bai baiwa waɗanda suke riko da su dan adam ba a son ya zama kaskantacce wulakantacce irin haka don wannan bara da maula kaskantar da kai ne wulakanta kai ne shi yasa zurriyar gidan annabi ba sa cin sarka manzo Allah ya ce inna ma hiya min awsakhin nas dattin mutane ne gidan annabi sun fi karfin su ci dattin mutane to in ban da larura waye zai tsaya yana cin dattin mutane haka fa bara take haka sadaka take Allah ganar da ku wato kaga a cikin tafiya a iya samun waɗannan al'amurra wato waɗansu larurori su taso to sai a samu wanda zai taimaka mutum ko da abin hawa ko da kuɗin abin hawa ko abin da ya sauka. ko da abinci ko da kudin abinci an je an yada zango a wani wuri za a ci abinci shi kuma kudin salama na mota ne kaka bai da komai saboda haka yana kallon mutane dan canjin da ke aljihun su bai wuce sai rogo ko gida ba sai ka kira shi ka ce zuwa ci abinci yadda kowa ci shi ma ya samu ya ci duk waɗannan ya ce da mutum zai samu lada dan shi musulmi yana neman kowane aiki da ya an ce na lada ne dan bai san wanne ne za a karba ba باب ما يقول اذا ركب دابه للسفر باب أبن abinda mutum zai faɗa lokacin da ya hau dabba domin yin tafiya قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ubangiji ce wa ja'ala lakum min fulk Allah ya sanya muku ababan hawa wal da dabbobi Matar ka bona irin abin da kuke hawa lafazin al-fulk an fa amfani da shi ga jirgin ruwa amma a asalin fassararsa yana iya ɗaukan ma'anar dukkan wani abin hawa da ke ɗaukan adadi na mutane ba mutum ɗaya ba ya zama alfulk kaga jirgin ruwa yana ɗaukan wani adadi ne gwargwadon girmansa ya ɗauki mutum goma ya ɗauki mutum ashirin talatin ina fata mu fahimta to kaga bisa ga wannan ma'ana mota na iya ɗaukar ma'anar alfulk jirgin ruwa na ɗaukar ma'anar alfulk kamar yadda jirgin sama yana ɗaukar ma'anar alfulk lafazin al'an'am kuma dabbobi na gida kaman shanu da raƙuma waɗannan galibi su ake hawa ko a ɗaura musu wani abu su ja raƙuma a hausu shanu kuma galibi a sa su amalanke mai tawaye guda biyu su ja a ɗora kaya amma da tumaki da awaki ku ba a iya hawansu sannan ba a iya ɗaura musu amalanke su ja da haka da aka ce al'an'am duk da lafazin ya shafi tumaki da awaki amma kai a birnin hankalinka za ka fahimta cewa ana nufin cikin al'an'am din waɗanda suka yi iya ɗaukar mutum su ake nufi su Allah ke tuna mana su a nan gurin a matsayin ni'ima ta dangane da abin hawa wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun ya sanya muku jiragen ruwa wal an'ami da dabbobin ni'ima ma tarkabuna irin abin da kuke kamawa ku litastawu ala zuhurihi dan ku daidaita akan gadon bayansa summa tazkuru ni'mata rabbikum sannan ku tuna ni'imar ubangijinku idza stawaitum alaihi lokacin da kuka daidaita akan abin hawan wa taqulu ku ce subhanallazi sakkara lana haza. kai tsarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan abin hawa wa ma kunna lahu muqrinin bu mu kasance masu iko a kansa ba inda an kyale mu da dabarar mu ba da horewar ba wa inna ila rabbina da munqalibun lalle mu masu komawa ne zuwa ga mu wato dukkan wani abin hawa idan ka hawa ana son ka tuno ni'imar ubangiji an ambaci al'an'am saboda lokacin su ne tsofaffin abin hawa tun nada an ambaci alkulk jiragen ruwa don su ne tsofaffin abin hawa tun nada amma kamar yadda na faɗa lafazin alkulk zai shafi mai motoci zai shafi dukkan wani dangin abin hawa da zai iya daukan sama da mutum ɗaya lokaci guda sannan kuma al'am kuma wannan gasu nan har yanzu ana amfani da su da haka ne lokacin da ka hawo abin sai ka tana ni'imar ubangiji tazkuru imar rabbikum sai mutum ya tana ni'imar ubangiji yanzu gani a akan mota na yi kick ta tashi yanzu wani yana cin baya da mota tsayawa zai yana jira ya yi minti talatin ko awa ɗaya yana jira kafin ya samu mota kuma ba za ta kai shi daidai kofar gidansa ba a wata tasha za ta ajiye shi ya ƙarasa kuma a ƙasa ka tuna wannan ni'imar ta ubangiji yanzu gani akan mashin na buga ya tashi wani baya da mashin gani akan keke na hawan feda na tsare na tashi wani baya da shi ko wace irin nema ya kamata mutum ya tana ta dai idan mutum baya tuna wannan ni'imar ba zai godiya ba ba zai godiya ba ni'imar keke babbar ni'ima ce idan ka lura da wanda yake ita yake nema yau shekara ɗaya shekara biyu bai samu ba ni'imar mashin babbar ni'ima ce idan ka lura da wanda yake neman ya samu mashin ko nan ce bai samu ba to balantana ni'imar mota ku balantana kuma motocin hawa hawa da na kasa kasa da na matsakaita da na ajin masu nauyi dukkan waɗannan ni'imomi ne idan mutum na tuna ni'imar ubangiji a zuciyarsa kan haka sai ga Allah ya ƙara masa to wannan gaman katar ne na ubangiji ka ji kana tuna wannan ni'imar amma ba kowa ke tuna wannan ba tazkuru ni'mat rabbikum idza stawaytum alayhi lokacin da kuka daidaita akan abin hawa sai ku tuna ni'imar ubangiji wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadha malamai suka ce me yasa aka ce subhanallahi sakhara lana hadha bayan tuna nemar ubangiji me ya dace da shi godiya da sai a ce wata kulu alhamdulillahi allazi sakhara lana hadha amma sai aka ce wata kulu subhanallahi sakhara lana hadha kalmar tasbihi da ta zo a cikin wannan aya duk da a cikin hadisi hamdala akai magana amma nan tasbihi ya zo saboda bukatuwa ce ta sa ka hawa abin hawan ko wadatuwa bukata ce bukata ce ta kai ka harka hau to tsarki ya tabbata ga ubangijin da baya bukata a nan gurin kana nuna kai kasashe ne kana da bukata sai Allah ya hore ma abin da kake bukatuwa zuwa gare shi amma shi baya da bukatarsa da haka sarki ya tabbatar masa subhanallazi sakhara lana hada tsarki ya tabbata ga wanda baya da bukata irin ta wanda saboda shi mawadaci ne sai ya hore mana mu ko mu samu wa ma kunna lahu muqrinin ba mu da iko akan wannan abin ba don horewar Allah ba in ba don horewar Allah ba ta yaya ka kama doki ka sa masa ragama ka hau in doki aka ba shi hankali irin naka na tsawon minti biyar ko goma a ba shi tunani irin naka za ka iya kama shi kawo in ba don horewar Allah ba, ya za ka ɗaura raƙumi aka laka da ka tafi ka dofa ƙarfin raƙumi kayan da raƙumi zai ɗauka ƙarfi majiya ƙarfi nawa laborori za su ɗauka to amma tare da haka sai ka sarrafa shi kaga wannan tashirun ilahi korewa ce daga Allah ba dabarar ka bakai kai dan adam to kaga wannan ma ni ce wa ma kunna lahum qurin wa inna ila rabbina munqalibun to kuma so ake lokacin da ka dora kayan musulunka akan abin hawa zaka tafi wannan ya tuna maka babbar tafiyar da kake kan hanya ta tuntuni ita ce tafiya zuwa ga Allah tafiya zuwa ga lahira kafin a haife ka da kana kan titin zuwa duniya tun daga ranar da aka haife ka aka haife ni muka kama titin komawa kowane minti ya wuce muna cin wata tazara ne ta tafiya kowane awa kowane kwana da kowane mako da shekara mun haɗiɗe wata tazara ta wannan tafiyar wata rata ta wannan tafiyar kullum muna ƙara matsawa kusa da kaburburan sawa'un mun san da hakan ko ba mu sani ba mun yadda ko ba mu yadda ba muna jin hakan a jikan ko ba ma ji wato tafiya ta balaguro sai ta tana maka me babbar tafiya me yasa ka hawa abin hawa dan ka isa lafiya me yasa ka tana da guzuri dan kar ka samu cikas a hanya to in har wannan yar tafiyar daga nan zuwa Kaduna daga nan zuwa Maiduguri daga nan zuwa Hankun ko Chana kana bukatan guzuri dan kar ka je ka tagayyara a garin da babu dangi iya babu nawa ba to ina ga waccan doguwar tafiya wanda yan an tafi ba ba. ita tafi bukatan tanadi da guzuri wanda zai taimaka maka akan hanyar ka ta tafiya wa inna ila rabbina lamunqalibuna